Wannan shi ne karo na biyu da Majalisar Dokokin Najeriya ta gagara cika alkawalin da ta yi wa al'umman ƙasa cewa za ta aiwatar da kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya miƙa mata tun ranar 22 ga watan disamba shekarar da ta gabata. Wannan jan ƙafa da 'yan majalisar ke yi akan aiwatar da kasafin kuɗin ya sa akasarin 'yan Najeriya tunanin ko siyasa ta shiga cikin al'amarin musamman a wannan lokaci da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ke fuskantar tuhuma a kotun kula da ɗa'ar ma'aikata. Wasu na ganin Kiran ya ƙara ta'azzara damuwoyi na rashin isasshen abinci da tsadan kayan masarufi a kasuwannin ƙasar. Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya ba da hujjan rashin aiwatar da kasafin. Dama kasafin kuɗi daga MDS wanda za su kawo zai je wajen kwamiti daga kwamiti za a je appropriation daga appropriation na Senate appropriation na house sannan za su zana su yi harmonization bayan harmonization ne za a kawo houses so wannan harmonization ne ba gama ba shi yasa muna zato dai by next district su wannan appropriation din wanda aka harmonizing za a kawo su houses dukan mu biyu mu zanna mu duba sannan mu gabatar da wannan budget din A wani mataki na tunanin tabbatar da sauyi da cika alkawuran gwamnatin APC, Honorable Garba Garba Cede yana mai cewa. Abin da ya sa a gaskiya akwai wasu 'yan shirye-shirye kalilan wanda ba kammala ba. To kuma kin san wannan kasafi ba mu son a samu kuskure a ciki muna son idan an yi sa ta wuce to ba mu son mu wani yan koke-koke to shi yasa kika ga aka yi shiru domin idan an kaddamar da shi ya zama an kaddamar da abu mai kyau wanda ba shi da kuskure in Allah yadda. to yaushe muke sa ran ganin shi eh, insha Allahu a ran talata mai zuwa wannan kasafi da ake begen gani da mutanen Najeriya suke bege domin ta wuce insha Allahu za ta wuce ran talata in Allah yadda kasafin kuɗin na bana wanda shine kasafin farko na gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ke zaman zakarar gwajin dafi a alamun cika alkawalin da yayi na kawo sauyi da walwala a ƙasa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.